وإن كانت آياتها قليلة سورة بين النبي صلى الله عليه وسلم قبلها سورة كان سبب نزولها سؤال الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قالوا له انصب لنا ربك فانتظر الوحي فأوحى الله تبارك وتعالى إليه أربع آيات من القرآن سميت بعد سورة الإخلاص هذه السورة سميت سورة الإخلاص لأن فيها إثبات الوحدانية لله تبارك وتعالى وسميت سورة قل هو الله أحد وسميت سورة التوحيد وسميت سورة الأساس ومضمونها أيها الإخوة الأفاضل هي إثبات التوحيد لله تبارك وتعالى وآيات هذه السورة أيها الإخوة الأفاضل هن قوله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذه الآيات الأربع أيها الإخوة الأفاضل تعدل ثلث القرآن كما صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن ومن فضائلها أيها الإخوة الأفاضل كما أخرج الإمام البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليها رجلا فكان من عادته إذا أمهم في الصلاة وقرأ سورة الفاتحة وسورة أخرى ختم ركعته بسورة الإخلاص واتخذ ذلك عادته فلما رجعوا من تلك الغزوة أو من تلك السرية شكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم سلوه لم يفعل ذلك فقال إني أحب أن أقرأها لأنها صفة الرحمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تبارك وتعالى يحبه أيها الإخوة الأفاضل إن هذه السورة الكريمة كما قلنا اشتملت على إثبات التوحيد لله تبارك وتعالى فتحها الله تبارك وتعالى بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بأن يبين لهم إجابة لتلك أو لذاك السؤال الذي طرحه المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قالوا له يا محمد انصب لنا ربك فأمره الله تبارك وتعالى أن يقول لهم قل هو الله أحد أي أن الله تبارك وتعالى رب واحد متفرد لا يشاركه أحد في عبادته ولا يشاركه أحد في ربوبيته ولا يشاركه أحد في أسمائه الحسنى أما أنه لا يشاركه أحد في صفاته العلى الله تبارك وتعالى أحد لا ثاني له في وجوده ولا ثاني له في ربوبيته ولا ثاني له في إلهيته ولا ثاني له في أسمائه وصفاته فهذه الآية أثبتت توحيد الله تبارك وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة ثم قال الله تبارك وتعالى الله الصمد ذكر لفظ الجلالة مرة ثانية ألا أن هذا الاسم هو القائد من أسماء الله تبارك وتعالى الاصل في أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى هو اسمه الله عز وجل وكل اسم تابع لهذا الاسم لذا تعود علماؤنا أن نسموه بلفظ الجلالة وباسم الجلالة وكل اسم تابع له وهو أصل الأسماء الحسنى لله عز وجل الله تبارك وتعالى وقف نفسه وسمى نفسه بأنه الصمد أخرج الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره أن الصمد عند ابن عباس هو المقصود بالحوائج السيد القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى أحد وكل أحد محتاج إليه هذا هو الصمد أيها الإخوة الأفاضل اشتملت الآية الثالثة على توحيد النفي الآيتان الأوليان أثبتا توحيد الإثبات ما يسميه علماؤنا بالتوحيد العلمي الخبري والنوع الثاني في هذه الآية الثالثة إنما هو توحيد النفي أي توحيد نفي النقائص عن الله تبارك وتعالى فقال الله تبارك وتعالى عن ذاته الكريمة لم يلد ولم يولد لأن الولادة نقص الإنسان يحتاج أن يلد ليجد من يساعده في الحياة ويجد من يرثه كما قال الله تبارك وتعالى إخبارا عن زكريا عليه الصلاة والسلام فحبني من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا وقال عن داود وابنه سليمان عليهما السلام وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين الولادة نقص أيها الإخوة الأفاضل بالنسبة لله تبارك وتعالى لأن من يريد الولادة إنما يريد أن نجد من يساعده ويعينه في هذه الحياة والله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى معين ولا يحتاج إلى مساعد بل إن الخلق كلهم هم الذين يحتاجون إلى مساعدته ويحتاجون إلى معاونته والآية الثالثة أي الرابعة أيها الإخوة الأفاضل إنما هي أيضا نكت عن الله تبارك وتعالى الشبه فقال الله تبارك وتعالى ولم يكن له كفوا أحد والكفو هو النبي الكفو هو المتين الكفو هو الشديد والكفو هو العجل أي من يكون مماثلا لك الله تبارك وتعالى لا مماثل له ولا مشابه له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هل تعلم له سمية أي لا سمية لله تبارك وتعالى ولا قف له في صفاته كما أنه لا قف له في أفعاله فهذه السورة أيها الإخوة الأفاضل من أهميتها وعظم شأنها كان النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا قراءتها في مواضع وأوقات وأزمان مختلفة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها إذا أراد أن ينام هي والمعوذتين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهذه السورة إذا مرض فكان يقرأها لنفسه ويمسح بها المكان الذي يتعلم من جسده وسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم قراءة هذه السورة الكريمة بعد الانصراف من الصلوات المفروضة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما جاء به سيد المرسلين ألا وصلوا وسلموا على رسولكم وادعوا ربكم واذكروه ذكرا كثيرا وسبهوه بكرة وعصيلا إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا والصلاة والسلام على رسوله جاء بالكتاب المبين والسنة الشارحة لذاك الكتاب فبين لأمته الحق خير تبيين وفصل لهم أحكام الدين تفصيلا وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد ta ya masu albarka an kuwa masu daraja Allah subhanahu ya saukar da wata sura wacce take ayoyin ta ba su da yawa a cikin littafin Allah amma dauke take da sako mai nauyi dauke take da al'amurra waɗanda suka masu ƙarfi wannan sura ɗaya daga cikin surori da Allah subhanahu wa ya saukar da su a makka kuma aka sake maimaita saukar da ita a madina bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kaura ya koma garin madina wannan sura malamai sun kira ta da surar tauhidi sun kira ta da surar ikhlas wato tsantsanta bauta da Allah subhanahu wa ta'ala wasu malamai sun kira ta da surar tushe kasancewata tana bayani akan tauhidi tauhidi kuma shine tushen addini don kuma masu albarka wannan surar wasu malamai sun kira ta da suratu qul huwallahu ahad kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya kira ta a cikin sahihin sa a cikin kitabu tafsir wannan sura dalilin saukarta na farko shine mushrikan Makka suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ka faɗa mana dangantaka ubangijinka ka faɗa mana ubangijinka waye baban shi sannan waye kakan shi a ɗabi'ar larabawa su ana alfahari da iyaye ana alfahari da kakanni Ba yana bugun ƙirji ya ce shi ɗan wane ne to a irin ƙarancin tunani da kafirci irin na kafirai da shirka irin ta mushrikai suka zo suna tambayar ma'aikin sallallahu alaihi wa sallam wai ya faɗa musu dangantaka ubangijinsa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shiru sai Allah ya saukar masa ga wannan sura wacce ta kunshi ayoyi guda hudu masu albarka ayoyin da suke ɗauke da saƙo mai girma ayoyin da suke ɗauke da saƙon da idan mutum ya riko da shi shine guzurin shiga aljanna idan mutum ya rasa wannan guziri shi ne ya yi rayuwa wacce take walakantacciya a duniya kuma ya tafi ya je ya rayuwa walakantacciya ta har abada Allah ka tsare mu dan kuwa masu albarka wannan sura annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi falalolinta daga cikin falalolinta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce tana daidai da ɗaya cikin ukun alƙur'ani malamai sun ta tattaunawa ne annabi sallallahu alaihi wa sallam yake nufi da cewa ita wannan sunan kamar a kasa ƙur'ani gida uku ne sai ta ɗauka shi daya wasu malamai suka ce ana nufin alada amma kada ka take ka ji a ranka cewa idan wani ya soke alƙur'ani kai kuma ka karanta kulhuwar lamu kafa uku sai ka ji daidai kake da shi ka guji cewa idan ka karanta kulhuwar lamu ya ishe ka ba sai ka karatun alƙur'ani gaba ɗaya ba malamai sun wannan kashe da wasu malaman suka ce a'a abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake nufi ita suratul ikhlas qul huwallahu ahad annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kana daidai da ɗaya bisa ukun alqur'ani ne a ma'ana domin alqur'ani sakonninsa guda uku ne akwai tauhidi akwai labarai akwai hukunce hukunci ko ita kuma ta ɗauki kaso ɗaya shine bangaren tauhidi wannan ma'anar tana da kyau matuka cewa lokacin da ka karanta kul huwallahu ahad kaman ka karanta ma'ana ɗaya daga cikin ma'anoni uku da alqur'ani ya zo da su alqur'ani akwai ma'ana ta tauhidi a cikin sa ayoyinsa da yawa suna tabbatar da tauhidi na biyu ayoyinsa da yawa suna ba mu rikin al'ummatan da suke kafin mu da annabawansu da manzanninsu da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da su na uku wasu ikhlas alqur'ani yana ɗauke da hukunce hukunce hukunce hukuncen ibada hukunce hukuncen mu'amala hukunce hukuncen zamantakewa da kyawawan ɗabi'u wannan ma'anar tana da kyau a taƙaice dai suratul ikhlas annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce falalarta tana daidai da ɗaya cikin ukun alqur'ani sannan ma'aikin sallallahu alaihi wa sallam ya sake nuna falalarta da na aisha radiyallahu anha ta ba da labari cewa annabi sallama ya aiki wasu jama'a domin su je su yaƙi a matsayin wasilansa. kuma ya zaɓi wani mutum ya naɗa shi ya zama shi ne jagoran su wato kwamanda sai ya zama ɗabi'arsa idan aka je zai ja su sallah a matsayinsa na kwamanda in ya karanta fatiha ya karanta Suwa, to baya yi ruku'u sai ya karanta suratul ikhlas kowace sallah da ake jin karatu a bayyane ashe abin yana damu sun ga ya zo da bakon abu wanda ba su taba gani ba suka haƙura da shi suka jure aka gama wannan yakin aka ci nasara aka koma garin madina suka tambayi ma'aiki sallallahu alaihi sallam a matsayin koke cewa ga abin da wannan jagoran nasu yake musu kullum su ya karanta kulhuwan lafa a sallar sai ma'aiki sallallahu alaihi sallam yake ku tambaye shi ne yasa yake haka da aka tambaye shi sai ce wallahi ina son wannan surar saboda me saboda tana kuskanta Allah maɗaukacin sarki ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ce ko ba shi labari Allah yana son ta, tunda yana son su Allah dan uwa masu albarka waɗannan hadisai guda biyu da ire-iren wasu suna nuna girma da daraja da matsayi da wannan sura ne albarka take da su wannan sura kamar yadda muka ji ayoyinta guda hudu ne kuma yadda muka sani Allah ta'ala ya buɗe ta a matsayin amsa ta waccan tambayar da mushrikai suka yi cewa a faɗa musu wane ne baban Allah astaghfirullah Allah ta'ala ya ce a faɗa musu ya ma'aikin Allah Allah ɗaya ne ɗayantakarsa a wajen samuwarsa ɗayantakarta a abin da ya shafi kasancewarsa shine rab mai halitta mai kula da halittunsa mai ba su lafiya mai sa musu cuta mai azurta su mai saukar da talauci mai ba da zaman lafiya shi ne Allah maɗaukakin sarki in shi yake waɗannan ayyuka ko kuma a ɗayan tashi a shi kaɗai ya tantanta abauta masa ka a haɗa shi da kowa a cikin bauta babu wanda ya cancanta abauta masa in ba Allah ba sannan yana da wasu sunaye da siffofi maɗaukaka waɗanda ya keɓanta da su ba wanda ya tarayya da shi a cikin waɗannan sunayen duk wani suna na Allah ko da ka an kira wani da wannan sunan to sun yi daidai ne a lafazi amma a ma'ana ba daidai ba an kira wani da al'azi kuma ƙur'ani ya tabbatar قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فقد أحد لا بكانا أكثر راشد الأزيز هو مكة ألا نادسونا الأزيز وهو الأزيز الحكيم وكان الله عزيزا حكيما هو أزيز من وجه أزيز من دابا أزيز من ألا كما دابا ما دي دي بني سني دي دي ألا فزي أما ما أنا با دي بني إن كد أن سبا توني أن شراشد حكيم kuma Allah ta'ala al-hakim ne to hikimar ku ba ɗaya take ba ba ɗaya take ba Allah ya ɗayantaka ya ce ɓanta shi kaɗai yake a komai nashi ya faɗa mana ya ce babu wani abu wanda yake daidai da shi babu wani abu irinsa kuma shi ne ji ne kuma shi ne gani ne sannan ya faɗa mana cewa shin ka san takwaran Allah Allah bai da takwara babu wani wanda sunansa daidai yake da na Allah madaukakin sarki malamai suka ce Allah ya yi amfani da lafazin ahad domin a larabci waɗanda suke harkar larabci idan ka ce ahad to kana nufin lasaniya da ba yi da na biyu saɓanin idan ka ce wahid to mutane za su jira ka za su ji kila ka ce ta yi Ila ka ce talib ila ka ce rabi ila haka kai iyaka adadin da kake son ka kirga amma idan ka ce ahad to shi ke la taniya la ba da na biyu sannan Allah ta'ala ya faɗa ya sake cewa Allah shi ne samad kuma ya zaɓi waɗannan ayoyin ya buɗe su da sunansa mafi girma wanda shine asali tushe a dukkan sunayen Allah kowanne daga cikin sunayen Allah to yana bin sunansa ne na Allah shi yasa malaman musulunci suka yi ittifaki suka yi ijma'i akan cewa in wani sunan na Allah wani ya daidai da shi a nafazi ba a ma'ana ba to sunan Allah Allahu ba a sa wa kowa shi baya halatta a kira wani da Allahu. baya halatta sai shi Allah subhanahu wa ta'ala domin wannan sunan shi ne sushi a sunayen Allah idan za a yi bayanin Allah din to sunansa ake faɗi sannan sai a zo a faɗi wasu sunayen yan uwa masu albarka Allah ta'ala ya ba mu labarin cewa shi as al-imam ibn jarir at-tabari ya fitar a tafsirin sa daga ibn abbas ibn abbas yake cewa abinda ake nufi da as shine wanda ya tsayi da kansa jagora mai kula da na kasansa wanda ba yi da bukata a wajen kowa amma kowa na da bukata a wajensa shine ashabat shi yasa waɗannan ayoyi yan uwa masu albarka daga cikin falalarsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa jin wani yana addu'a yana Allahumma inni ashhadu bi annaka anta Allah la ilaha illa anta الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى wannan bawan na Allah ya kira Allah ya roƙi Allah da wasu da sunansa mafi girma wanda idan aka kira shi da shi sai ya amsa in aka roƙe shi da wannan sunan mafi girma sai ya ba da abin da aka yi aka roƙa shi ya sa malamai suka ce in Allahu ahad har zuwa ƙarshen ta ita ma ismullahi a'azam sunan Allah mafi girma a cikin ta akwai Allah akwai al-ahad akwai as-samad waɗannan ayoyi guda biyu da ayar farko da aya ta biyu dukkaninsu sun tabbatar mana da tauhidi na tabbatar wa da Allah siffofi da sunayensa da ɗayantakarsa a cikin cancantar bauta da kuma kasancewarsa shi kadai yake ayyukansa ba wanda yake ke irin aikin da Allah ta'ala yake ayoyi biyun ƙarshe ya Allah ya kore wa kansa na ƙasa ta waya ya ce lam yalid wa lam kun ce waye baban shi kun tambaya waye babansa to lam yalid bai haihu ba wa lam yulad sannan ba haifarsa aka yi ba domin haihuwa a haƙƙin Allah ta ce ce ɗan adam yana buƙatar ya haihu saboda ya samu wanda zai kula da shi daga cikin fa'idojin haihuwa akwai samun wanda zai kula da kai lokacin da ka tsufa sai ‘ya'yanka su tallabe ka kamar yadda ka tallabe su suna ƙanana daga cikin fa'idojin haihuwa ka samu wanda zai rika maka addu'a a lokacin da ba ka da rai sai matsayin ka ya rika ɗaukaka a wajen Allah kana kwance a cikin kabarinka ɗanka na maka addu'a ana ɗaga matsayinka daga cikin fa'idojin haihuwa akwai ka sama wanda ladan ka zai rika karuwa a lokacin da kake aikin arziki yake aikin arziki idan ɗanka ya aikin arziki aikin alkhairi to kana da lada a cikin aikin nasa za a baka irin ladan da aka baki saboda sanadiyyar haihuwarka haihuwarsa da kai Allah bai da wannan bukatar Ke sa lam yarid wa lam wannan sifa ce ta korewa ayar karshe Allah ta'ala ya ce sannan babu wani wanda yake tamkaci nasa ko kwara daya la a wala a sunayensa wala a rububiyarsa wala a samuwarsa wala a ilahiyyantakarsa bautarsa shi kaɗai yake ba shi da kafara ba shi da abokin tarayya ba shi da wanda yake daidai da shi kowa bawansa ne shi kuma shi ne mahalicin kowa wannan sura saboda mu rika tuna tauhidi babban sakon da ta kunsa sai annabi sallama ya daure mu da karatunta a wurare da yawa daga ciki annabi sama ya kasance idan zai yi bacci kullum sai ya karanta ta da ita da yan uwanta guda biyu falaki da nasi so uku yana shafa jikinsa da su kafin ya kwanta bacci kullum annabi sallama ya kasance yana tawaida da suratul ikhlas da yan uwanta falaki da nasi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance duk sallar asubahi idan ya gama yana karanta kul huwa kafa uku falaki kafa uku nasi kafa uku haka a sallar magriba a salloli guda uku kuma wato a zahar da la'asar da isha'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta su ɗaiɗaiɗaiɗai wannan din ne yake nuna mana yana nuna mana mahimmancin wannan sura ne albarka mu karance ta mu fahimce ta shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah da ya tashi sharhin wannan sura ne albarka sai da ya maka guda duk bayani akan kul huwallahu ahad tafsirin ta sakonnin da ta kunta ilmomin da take dauke da su domin tushen ilimi a musulunci shine ilimin tauhidi yan uwa masu albarka to da kada ni sakaci da tauhidi mu rike tauhidi mu karance shi mu fahimce shi mu kudurta a zuciyarmu kada wani ya mana tawarwara da tauhidi shi ne guziri shi ne tikiti shi ne latifi shi ne fas da za a baka ka shiga aljanna da shi kada mai sakaci da shi kan mai wasa da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya inganta tauhidi a cikin zukatanmu Allah ya cire shirka da tunaninta daga zukatanmu Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da albarka a cikin kasarmu ya Allah muna roƙonka da sunayenka maɗaukaka, da siffofinka maɗaukaka da sunayenka kyamati ya kyau ya Allah ka saukar da zaman lafiya a cikin kasar ya Allah ka saukar da alkhairi a cikin kasar mu wannan kasa ya Allah ka ba ta kariya dukkan alkhairin da kake saukarwa a cikin ƙasashe ya Allah subhanahu wa ta'ala ka saukar da shi a cikin kasar mu ya Allah dukkan sharrin da kake daukewa a wata kasa ya Allah ka dauke shi daga wannan kasa ta mu ya Allah ka raba mu da kashe-kashe da sace-sacen mutane ya Allah wannan kasa ka zaunar da ita lafiya ya Allah wannan kasa akwai bayinka a ciki akwai masu bauta a cikinta akwai masu tauhidi tauhidi a cikinta ya Allah subhanahu wa ka kawo mana rangwame a game da halin da muke ciki ya Allah ka raba mu da talauci ka kau da yunwa ka kau da damuwa ya Allah subhanahu wa ka ba mu shugabanni na gari masu tausayin mu waɗanda suke kaunar mu muke kaunar su ba waɗanda muke zagin su suke zagin mu ba يا الله سبحانه وتعالى قصد ولا كساتام اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما اعطيت واتف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت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 دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وآثرنا ولا تنكر علينا وانكر لنا ولا تنكر علينا وعاطنا ولا تحرمنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أكرمنا ولا تهنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا واهلينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآل روآتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا ومن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك عن غتالا من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم أنزل السكينة والاستقرار في وطننا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 اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وبارك على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابات رسولك كلهم لا سيما الأئمة الخلفاء الراشدين المهديين الأربعة منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي برحمتك يا أرحم الراحمين وارض عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وارض عن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا بعدهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم Thank you.